an ce na zama daren a barcelona mahaifinsa wanda ya furta haka ya ce ɗansa ba shi da niyyar koma real madrid ko kaɗan a wata sanarwa da gidan rediyon onda sero ta watsa ta ce nema da mahaifinsa sun sadu da wakilin real madrid a lokacin bikin ballon O a wannan watan jaridar haka ta garin madrid ta ce tana zaton cewa real madrid za ta sayar da cristiano ronaldo gerard bale ko kuma karim benzema domin su samu kuɗin aiwatar da ƙudurinsu a kan nema. Mahaifin nasa ya ce abin da aka ce an rubuta a jaridar ta maka ina yake. Ya ƙara da cewa nema na da sauran shekaru uku a Barcelona kuma yana so ya kammala su. Shi mahaifin nasa ya ce abin da yake so shine jama'a su saka wa ɗansa mara. Ra'ayin ɗansa shine ya ci gaba da murzale da a Barcelona.